hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na dari da casa'in daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi astar makandi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan wa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babi na talatin da hudu babun a sunnatu qadiyatun ala kitabillah babin da ke fayyace mana bayanin cewa sunna ita ce take bayanin alkur'ani take fassara shi take fito da al'amuran shi fili a sarari a inda za mu tashi asarin da al'imamu darimi ya ce akhbarana muhammad bin uyaina an abi ishaq al-fazari an al'auza'i an yahya bin abi kasirin ƙala a sunnatu qadiyatun alal القرآن وليس القرآن بقاض على السنة وانا أثري الإمام الدارمي ya same shi daga malamin shi muhammadu ɗan uyaina shi kuma daga abu ishaq al-fazari daga al al-auza'i daga yahaya ɗan abi kasirin yace as-sunnatu qadiyatun ala al-qur'an sunna ita ce ke fassara al-qur'ani mai girma sunna ita ce ke bayanin al-qur'ani mai girma ta sharhin shi وليس القرآن بقاض على sunna shi ƙur'ani ba shi ke fassara sunna ba kuma ba shi ne ke bayyana ko fito ko sharhin al'amarin sunna ba wannan asari mala yake cewa huwa ka ƙaunar auza'i wal makahol rahimahumullahu ta'ala wannan asari na yahaya ɗan kasir to ya yi daidai da bayanin da al'imam al'auza'i ya yi wa makahulin da kuma al'imam makahul allah maɗaukin sarki ya ji kansu ya ce alkitabu ahwaju ila sunna mina sunna ila alkitab alƙur'ani shine mafi buƙatuwa zuwa ga sunna sama da yadda sunna ke da bukata zuwa ga Alƙur'ani, ma'anan wannan maganar qala ibn abdulbar ibn abdulbar ya ce ma'anaha annaha taqdi alaihi wato bayyinuhu ita sunna ita ce take bayyana alkur'ani ta sharhin shi ta fito da al'amuran shi fili a sarari amma alkur'ani bai ma suna haka kenan sunna alkur'ani ahwaju ilaiha Allah madaukin sarki sa mu dace قال يتي أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزائي عن حسان قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن wani asari al'imamu darimi ya ce muhammadu ɗan kasir ya karantar da shi daga al'imamu al'auza'i daga hassan حسان شيني ابن عطية ابن عطية أخرج أثره محمد بن النصر المروزي في السنة ولا مالمي حسان بن عطية الإمام محمد بن النصر المروزي يا فتد رواية شيء كتاب السنة من طريق عيسى بن يونس عن الأوزائي به واللالكاء في شرح أصول اعتقاد كذلك سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التمسك آه، في الحث على التمسك بالسنة والكتاب وابن بطة في الإبانة الكبرى ابن بطة أشكين الإبانة الكبرى يفد ون رواية وعلقه ابن عبد البر في الجامع باب موضع السنة من الكتاب وبيان حاله باب دكي بيان أكم مطعي السنة دنغني دا القرآن لكم فيشي زنشي أكنشي و ita sunna ita ce ke bayanin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya samu dace مالي چه اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي ام مكهول قال السنة سنتان سنة الاخذ بها فريضة وتركها كفر وسنة الاخذ بها فضيلة وتركها الى غير حرج وانا اثري muhammad dan kasir har ila yau shine malamin al-imam shi kuma ya samu wannan riwaya daga al al-auza'i daga makahul yace as-sunnatu sunnatan sunna dai iri biyu ce sunnatun akwai sunnan da al'akhadu biha faridatun ɗaukan wannan sunna ai aiki da ita farulla ne dole ne wajibi ne aƙida ne wa tarkuha barin irin wannan sunna mutum ya watsi da ita ya ƙi aiki da ƙudurce ta kufurun malan al'imam al-makhul ya ce wannan kafirci ne wa sunnatun akwai sunnan da al'akhdu biha fadilatun aiki da ita mustahabbi ne ƙarin haske ne a imaninka yawan nauyaye ma'auninka ne a cikin nagartattun ibadinka wa tarkuha barin irin wannan sunna ila ghairi haraj ba za a ce mutum yi laifi ba sai dai ya tafka ƙazaman asara cikin lada da ɗaukaka da darajar da zai samu a ranar lahira mala ya ce ƙauluhu ila gairi haraj yuridu laisa fi ha haraj barin irin wannan suna ba a cewa kayi laifi wala yal haƙuhu bi tarki ha ismun don mutum ya batta ba a cewa yi laifi ta ba a huwa'i sabon yunus عن الأوزاعي إيسا بن يونس يايمي متابعة لقال إمام الأوزاعي وأخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة والآجر في الشريعة ومن طريق الآجر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى وقد روى أنها وقول مكحول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يصح أخرجه الطبراني في مؤجمه الأوسط كما في مجمع البحرين قال الطبراني أقبى لم يروه أم مأقول أم محمد بن عمرو إلا العيلة عيسى بن واقد تفرد به عبد الله بن أبي رومان وعبد الله هذا واحد الدار قطني وضعفه غير واحد akwai riwayan da mala yake mana ishara wacce ta zo bata tabbata ba riwayan bata inganta ba amma dai wanda muka karanta wannan tabbatacciya ce mala yace akhbarana Suleiman ibn Harbin qala haddathana Hammad ibn Salama an ya'la ibn Hakim an Sa'id ibn Jubair annahu haddatha yawman bi hadithin عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا قال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعرض فيه بكتاب الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بكتاب الله منك Wani hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi suleimanu ɗan harbin ya ce hamadu ɗan salma ya karantar da shi daga ya'ala ɗan hakim daga sa'id ɗan jubair annahu haddasa yawman shi sa'id dan jubair ya karantar da hadisi wata rana bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala rajulun sai wani mutum ya ce fi kitabillahi ma khalifu haza kaga cikin littafin Allah to akwai ayin da wannan hadisi ya saba mata hmm aqidan mu'tazilanci ya fara shigowa ko qala sai ce la arani sai dan ya ce ni ko kana gani ranan ba na tsammanin suka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan zo in karantar da ke daga annabi wa ta'arida fihi bi kitabillah ka gobra karo tsakanin hadisi da alkur'ani ba karo tsakanin kur'ani da hadisi sam sai dai karan a cikin kwakwalwanka ne kuma jahilci ke haifar da shi kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance a'lamu bi kitabillahi minka annabi ya fika sanin littafin Allah gafara ka ba mutane wuri jama'a mun gano wannan da kyau ko annabin ya karantar da hadisin ka ce hadisin ya saba ma alkur'ani kana nufin annabi bai san qur'ani bane ya rika faɗin hadisan da ke karo da shi mun gano wannan kuna fahimtar irin annan waɗannan batattu masu miyagun aƙidu waɗanda ba su da ɗa'a da tarbiyya da suke ƙoƙarin haɗa karo tsakanin ƙur'ani da hadisi ko su ko waɗannan sun san waye manzan Allah sun san waye manzon Allah da ya zo da alkur'ani sun san waye manzon Allah da ya bayanin hadisan eh, hadisai kuwa ba san me suke yi ba ba karo tsakanin alkur'ani da sunna babu tufka da warwara tsakanin qur'ani da sunna babu duk wani hatsaniya da zai faru tsakanin qur'ani da sunna alkur'ani ke fassaran hadisi ke fassaran alkur'ani Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa misluhu ma rawahu abu nadar wa hubayb bin abi nafda nadla an imran bin husayn annahu qala irin wannan hadisi abu nadra ya fitar da shi daga habib daga hubayb dan abi nadla daga imran dan hussein annahu kana jalisan ma ashabihi yace wata rana yana zaune da ɗaliban shi yatazakaruna al-ilma wal qur'ana sun zauna suna nazari suna muzakara na tattaunawa dangane da ilimi da kuma Alƙur'ani. faƙala rajulun min alƙaumi sai wani mutum daga cikin jama'an sai ya ce irin wannan muzakarar ne wani lokaci anan nake sa ɗalibai sai a ɗan yi sai ɗan shiga sai a ɗan tattauna domin a gogar da su su fahimta sai wasu sakarkaru suka ɗauka wai ai sun kai matsayin malami kun gano wannan da kyau ku tun da an tambaye ka ka ba da ansa an ce haka ne kun fahimta saboda wauta da rashin sanin ya kamata don ka je ka siyo alayyahu a gida an yi miya sai ka ce kai ne mai gidan sai ka ce kafi ubanka kokari jama'a kuna gane wannan ba za a gane kokarin ubanka ba sai ka tambayi uwarka to shine suna irin wannan mozakara na ilimi domin malami ne ke zama cikin ɗalibai yake sa suke wannan domin su zama gogaggu waɗanda za su fahimci yadda tsarin ilimi yake in ba haka ba ku kana farawa kai karambani za ka yi tashin ɗan shila kuwa ba inda za ka tufaƙala rajulun min alƙaumi sai wani karambanan ne daga cikin waɗannan mutane ya ce ya aba najid ya kai baban najid innakum latuhaddisuna na hadisa ma najid laha aslan fil qur'an kuna karantar da mu wasu hadisai da ba mu ganin asalinsu cikin Alƙur'ani. kala mai ruwa ya ce fagadiba Imranu bin husaini sai imran ɗan hussein sai ya fushi jama'a za a ga wulaƙantattun mutane wanda ba kowa a rayuwa da addini ba sun fito suna ƙoƙarin cin mutuncin nagartattu masu mutunci imran ɗan hussein ɗin nan in bai da lafiya mala'iku ke zuwa gaishe shi kuma annabi ne ya gaya mai haka har akwai lokacin da ya kwanta rashin lafiya sai ya lalata. sai mala'iku suka daina zuwa bayan da ya daina lalas ɗin sai mala'iku suka ci gaba da zuwa kuna gane wannan to shi ne ake samun irin waɗannan yanzu kowannan darajan kaɗai yake da abin da annabi ya faɗi dangane da shi ya kamata wannan ya faɗi wannan maganan game da shi an gane wannan wannan sunan da'awa ce wannan sunna ce ta waɗanda suka gabata a samu gauga'un nas wawaye jahilai da basan rayuwa da addini ba iya tozarta mutanen kirki an fahimci wannan da kyau ko amma a zamanin yau wasu madamfara sukan sa irin waɗannan abubuwan su rika faruwa don su cimma manufofinsu na sata kun gano wannan da kyau ko wannan yana faruwa la mahala Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala sai Imran dan Hussein yace qira'atul Qur'an yace eh na karanta al-qira'atul Qur'an kai go ka karanta al-Qur'ani qala na'am ce kwarai mun haddace shi ma qala sai ce hal wajadta fihi salatul maghriba salafan a cikin ƙur'ani kaga inda aka ce a yi sallan magariba raka uku wa salatul isha arba'an inda aka ce kuma a yi sallan isha'i raka hudu walghadatin raka'atayin sallan asuba a yi raka biyu eh wal'ula arba'an wal asri arba'an sallan azhar raka hudu la'asar raka hudu kana da inda aka ce wannan ka haɗa wannan karatun da karatun da muka yi makon da ya gabata ka sai ne za ka ƙalubalanci waɗancan mu'tazilawa da suke ce ma kansu alƙur'aniyon walƙur'anin minhum bare wanda ba su ba alƙur'ani sai dai ka ce masu al'aƙalaniyun masu aiki da hankali don rikita alkur'ani kalala shi ci, a gaskiya bai ga wannan ba kala sai ci, a khastum hada shan alastum anna a khastumuhu wa khazna annabiyillah kala imran dan husaini ya ci, a khastum hada shan yanzu wannan ilimin ba kun koye shi daga wurinmu ba ne alastum anna akhastumuhu shin karatun da ma kuke tinkawon kun yi har kai da zaka zo yanzu kana gaya min wannan maganar wai muna karantar da ko abin da ba ku gane cikin alkur'ani ba ba mu ne malaman ba ba a wurinmu kuka ji ba ba mu muka koya muku ba eh ba mu ne malamanku ba wa akhaznahu mu ko mu koyo daga annabi ba mu ne almajiran manzon Allah ba jama'a kun ga wuce makadi da rawa ko kun ga muce makadi da rawa ko bid'atun qadimatun haditha yanzu har su suna ganin sun fi su ma sanin annabi sun ma fi su sanin me sun ma fi sanin a addinin ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan rashin kunyan ne za ka samu wasu 'yan bana bakwai suke yi musamman a yau in ka ko wannan ka auna sai ga mutum yana son ya nuna wai aishi ya san albani wai mai shago ne wai bai san albani ba sanda na san albani uwar shi na budurwa fa ko aurenta ba a yi ba mun gano wannan da kyau ko shekara talatin da suka wuce baya ni za gaya ma albani je ka samu kasusuwan albani saboda matsayin da na kai a wurin shi aboki na yake kira na wani waje ya ce mai shago amini na aboki na abokin da'awa na salafiya je ka samu kasusuwan da ya a maiduguri bauchi azare da wanda ya a nan markas da wanda ya a darul hadis irin wannan rashin kunyan ne ina haska muku wannan ne don ku gane sabon annaba aka fara ma irinta jama'a kuna gane wannan da kyau ku don ka gane menene na kwana ɗaki ɗaya da malam albani samar so ɗari biyar kaga ƙurewa kenan ya da ka san me kake yi ka san ko ko keke kawo so haka ya kamata ka iya tukin tsaye to sai imran dan tare fa da annabi suke fa ji wani mara kunya yanzu kamar kai ne yanzu wani yazo ya ce zai maka bayanin mai shago ka dai mai shago dai namu dai shi din dai to ƙarya kake yi sai dai kai bayanin wani mai shago wanda yake sai da maganin sauro mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amman akhastum fi kulli 40 dirhaman dirhamun daga wa kuka koyo cewa duk in ka mallaki dirhami 40 ka bada dirhami daya akwai shi a Qur'ani akwai dirhami biyar zaka bada a matsayin zakka na nawa na dirhami 200 shine sabon zakanka aina ka ga wannan cikin alkur'ani hatibihi kamana wafi kaza wa kaza shati kaza wa kaza in kuma kana da awaki arba'in kaza za ka bayar in sun kai tamanin za ka ba da kaza aina ka samu wannan karatun akwai shi a ƙur'ani wa man kana ba'iru kaza wa kaza wanda yake da raƙuma biyar akuya kaza zai bayar in sun kai goma su zama kaza in sun kai ishirin da kaza su zama kaza ina ka koyo wannan ba daga annabi ba kana gaya mutane magana sai kun ga irin wannan rashin kunya da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya da rashin mutunci ashe tintini aka samu ana masaban manzan Allah ita eh a hadha fil qur'an yanzu wannan kun samu cikin ƙur'ani. qala la yace a qala sai yace fa amman akhadtum hadha da wago koyi wannan alastum anna akhadtumuhu ba mu ne mu koya muku ba sai ma mara kunya wani lokaci sai ka gaya mai fa ya natsi ya gane rashin kunyan shi inda yake suwa sau koya muku so ya malamanku da gojon wa kuka ji kai ka san manzan Allah ne eh alastum anna akhasmuhu ba daga wurin muku koya ba wa akhadnahu annabiyallahi mu kuma daga bakin maganin mun gane daga tushen abin mu ne a bakin famfan da muka ɗibo muka zuba muku eh kala sai ce hal wajattun fil qur'ani wal ya yatawafu bil baitil atik shin kun samu a cin alqur'ani cewa wal ya yatawafu bil baitil a ayi tsawafi a ɗakin ka'aba wajattum tufu saba'an a ƙur'anin da aka ce a yi tsawafi a ka'aba a ina aka ce su bakwai warka'u khalfal maqam rak'atayn da aka ce wattakhadhu min maqami ibrahima musalla wa ga maka raka bi za a yi hal wajadtum hadha fil qur'an ko na qur'ani ne amman akhastumuhu wa koya muku alastum muhu anna ba mu ne mu koya muku ba ba mu ne malaman ku ba in ba mu za ku sani ne su wane suka fara kama hannunku suka dora ku akan abu ba mu bane wa khaznahu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ko mu koyo daga annabi qala bala shi da kan shi ce haka abin yake qala sai ce fa fil qur'an karatu ba bai kare ba ana gaya mai point ne ya san me yake ciki kawai an ja baki yaro sai ya auna dan abin shi da dan kwakwalwan shi karamin sani kukumi karamin sani kukumi ai da kun labarin ko wai wasu ne suka je makaranta sun je birni ko yaƙi da jahilci suna zuwa ɗaya je shiga aji sai aka koya mashi wi'a asiri. kawai sai ce a ina koma karkarunmu duk karkaran ba wanda ya san wi'a asiri sai ni sau da ilimin ya ishe ni ya kamata a yayi ni ma in yi kandi na biyu shi kuma a ajinsu ana koya mashi i think it's better sai ce a'a a tsaya nan in na koma karkaranmu har mai gari ma ba zai iya wannan ba saboda haka ya ishe ni shi kuma na uku da ya koyi fighting for money sai ce kai kai kai kai ai wannan ya ishe ni kawai suka ce su komo gida ai sun yi ilimi iyakan abin da su koya kenan suna tafa a hanya sai suka tarar da barayi sun yi kisan kai sun yar da gawan a bakin hanya sai suka tsaya ta ta'ajjabi ikon Allah yanzu har irin wannan lokacin ya kai musulmi mutum bai da daraja musulmin Allah a ce a kashe shi a yadda shi a sarari la illallah sanan suna ta'ajjibi abin alajabi abin alajabi a kawai sai ga 'yan doka sun duru nan da nan suke cimu-cimu da su suka kama suka ce kuma kashe shi suka ce sun rantse da alkur'an zuwa su suka kashe shi ba ogana saukowa sai ce who killed this person sai da farko ya ce we are three su nawa ne ya tabbata they are three in number mun gani ah, because of what ku uku ku taron mu mutum daya har ku kashe shi to da wanda dalili dan yace fighting for money rikicin kudi mana kudi ƙara zance in kana neman sinadarin farin jini ka tara su sai ce to kun cancanci yau ku je gidan yari sai ɗan ya ce i think it's better kaga ƙaramin sani ya kai su ina to shi ya kai wannan da yana da fada ɗaɗɗan sani shi ɗauka inda ya ɗan buɗe to shi ne huwa awwaluhu wa ahiruhu wa zahiruhu wa baɗinuhu mun gani kaman kai ne tun da aka yi ka baka taba ganin duniyan nan ba makawo kake duɗin rannan sai Allah ya maka alam na sharaha sai idan ka ya bude sai ka ga zakara sai ido ya koma ya daɗe in ka zauna a dandali ana hira ana bayanin wata dabba sunanta giwa kai ka ga girmanta idan ka tashi contributing a cikin labarin da ake me zaka ce ta kai girman zakara idan ana magana zomo girman shi in ka tashi za ka ce ya kai mai girman zakara saboda kai mai ka taba gani zakara kun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan makaran bana suna ɗaukan ɗan abin da suka leƙo ko aka ɗan leƙa musu sai su ɗauka wannan shi ne saboda irin waɗannan kawo misali a ce gini ne ya tsawo suna son su leka abin da ke ciki sai wani ya masu cinciɗe suka kama suna lekawa sai ya dafe su a kafaɗan shi suna kallon abubuwa suna jin daɗi suna kallo suna jin daɗi sai suka daren mai da ƙafa a kafaɗa sai ji zafi sai ya goce sai suka riƙe jikin katangan sai ya yin shi ɗayan biyu ko dai hannun ya gaji siyo yaya su yi ƙasa ko kuma su ja jiki su haye can saman katangan su kasa saukowa jama'a mun gano wannan shi ne irin wannan karambanin malaman su na nan suke rashin kunya shi yasa yake ba shi point kun san ka za a cikin alkur'ani ba mu ne muku koyo daga annabu ba muka ɗan tsiyaya muku la janaba wa La janaba wala shigara fil islam kana da wannan cin alkur'ani a wajattum haza fil qur'an eh kasan mai jalab kasan janab kasan auren shigar akwai wannan qur'ani qalu la da ce a'a qala imran imran ya ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu to ni naji annabi yana cewa Lajalaba wala janaba wala shigara fil islam a wajattum hadha fil qur'an ku kun san wannan qur'ani wannan da kaɗan can za mu sharhin shi qalu suka ce ba san shi ba qala imran imran yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace to ni ji annabi na cewa la jalaba wala janaba wala shigara fil islam akhrajahu al-hafiz عبد الرزاق في المصنف من حديث علي بن زيد عن أبي نذر أو غيره وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى من حديث حبيب عن إمران بنحوه جماعة من قالوا أنه نكيوكو irin wannan abin ne ya taɓa faruwa zamanin annabi an je yakin hunain an dawo annabi ya tara ganima mafi yawa sai ya raba mutanen makka nan da nan sai munafikai suka fara korafi suka fara ciwon baki suka fara suka fara a nan da nan annabi sai ya ce a taro mai mutanen madina ya shiga wani rumfa da su ya ce kai ba nan na sami ku batattu allah ya shirya da ku ta dalili na ba ban same kuna gaba na same ku kaza da kaza da kaza sanadiyya na kaza da kaza da kaza ya same ku ba ta bai gaya masu ku shiga tetayinku sannan suka gane matsayinsu suka gane matsayin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ba sakwace ne matan shi ta ce waye kai ya ce ni ya ce mafi shi ce cewa ta yi ni kasan sai kasan da wa kake zaune Ku gane wannan wani mutumin sakwace ya zo ya ce yana son ya auri mace a garin nan na ce kul kakka fara kuma can sokoto na ce ka sake ka auri ta garin ga walla ba ku kwashewa lafiya ya ce na me na ce magana ba ku rabba za ta gaya maka magana za ka ce kai an wulaƙanta ka kun gano wannan shi ne yake bani labari ayyayen shi matan ta taba cewa akai rigima ya rigima har wajen mahaifin shi ya ce cewa ce wa anni ya ce ba ka gaya mata kai ke kawo ce hane <laughs> wai wannan yar maganar wai ta kai aji wajen manya da ita na ce da wanga zogarin nan sai an gaya maka miliyan ɗinta kuma ba abin da zai faru <laughs> wai wa anni ni ko na gaya mata ko gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa ba dace shi yasa in ya kama sai ai in bai kama ba sai ka bari kawai inna ma nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira babu ta'wili hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana bayani dangane da fassarar hadisin manzan Allah ina tausaya ma da yawa daga cikin makarran banan yara-yara da suka shiga harkan ustadanci suke fassara hadisan annabi yadda suka su ku hankali Allahi wani kana jinye wani fassarar kai inda cikin al'ummomin da suka zo kafin nan ne da tuntune na wuta don tuni ƙasa za ta haɗe shi in baka sa ba karka suke ka shiga ka ɗauko iyakan abin da aka koya maka ka yi kaji suna karanta hadisi ko zancen wani daga cikin malamai magabata inda ya yi daban inda suka yi daban mun gane dira waɗannan abubuwan ku shiga tetayenku ka tsaya ka nuna in ba haka ba kotu sai ka yi abin da ba haushe yake cewa baka nuna ba hakka ƙone lafin kenan fa kasan duk abin da ya ƙone obanu nuna ya yi sannan ya yi mai to shi wannan kafin ya nuna shi ya ƙone kasan idan ɗan mangoro ko gwaiba bai bara ba aka ɗunko shi in aka nika shi zai nuku sai da haɗa shi da ruwan zafi kuma kana sha za ka ji babu tet Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce kauluhu babu ta'wil hadisin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganar shi da yace babin da zai bayani akan fassarar hadisin annabi ya'ani alal wajhi la'iq bihi a fuskan da ya dace da fassarar ma taslimin lahu kuma tare da a sallama ma shi abin da annabin yi bayani kuma ya fassara walwukufu inda min gairi itiradin da kuma tsayawa a inda annabi ya fassara ba tare da haɗa karo da hadisin annabi da tunaninka ba wala zarbin lil amsali kuma kakkarka ɗaukan hadisan annabi kana buga misalan shiririta da su bal da annahu sawab duk abin da annabi ya fassara alqur'ani da shi ko ya bayanin rayuwa ko daga Allah ka ƙudurci wannan shi a daidai wa annahu min indillah kuma wannan hadisi daga wurin Allah ne liƙaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah madaukin sarki wa ma yantiqu anil hawa annabi baya magana a bisa son zuciya in huwa illa wahayun yuha duk abin da ya faɗi to wahayi ne aka yi mai daga Allah akhraj al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya fitar wal khatib da al-imam al-khatib min hadith makhlad bin al-husayn a ruwayan makhlad dan husayn yace qala li al-auza'i al-imam al-auza'i yace ya aba muhammad Iza idza balagaka an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithun fala tadhunna bihi ghayrahu yace duk sanda hadisi ya zo ma daga annabi kar ka ɗauki wani abu ka aje hadisin kar ka yi tsammanin wani abu shine daidai ba hadisin ba kakka kuskura anan ne nake tausaya wa mutane bari mu dauki qadiya kwaya bi kawai mai misali kawai mu a gurguje hadisi ne fa hadisin ya inganta fas ba qura kan shi aka ce annabi in yi raka ta ɗaya a sallah da raka ta uku bai miƙewa hatta ya sauya ƙa'idan sai ya daidaita a zaune ya yi istiraha wani hadisi ne daga annabi ka ji shi sai ce me falata bunna gairar ya tabbata annabi ya yi e eh. yanzu cewa kar a yi jilta a miƙe kana da ruwaya daga annabi kana da shi kun kana da shi daga annabi karka dauki wani abu wanda ba shi ba hadisi ne zo daga annabi annabi ya ce la'ati kafa illa fil masjidi nabi la'ati kafa illa fil masajidi salasa ba itikafi sai a masallatai uku kana da hadisi daga annabi da ya ce a yi itikafi a masallatan juma'an garinku kana da shi sai dai fassarar wasu sahabai amma annabi ya faɗa haka falata zunna Ta gani inda muke samun matsala da wasu da suke cewa su ahalu sunna kenan har yau mutane su kasa gane inda matsalar mu take da su an gane su suna iya aja maganar annabi su dauki na wasu su aja maganar annabi su bi nasu mu kuma an gaya mana falata zunna ghayrahu tsammani da tunanin wani shi ma kakkai alal aini war jama'a muna fahimtar wannan duk wani hatsaniya da hayaniya da mutane suke kawo su kabra akan abin da ya shafa hadisan annabi ba abin da ya haɗa mu da su yanzu da annabi ya ce la tasumu yawma sabti illa fi maftarida alaikum kar ku yi azumi ranar asabar sai fa na farilla magana fa ya kare fa Aa muhammad nasir din albani ne ya ba da fatawa shi ɗaya ai wannan hadisin ma ai annabi ne ya faɗi shi ɗaya ai ko shi da waye faɗa in dalili ne na ka abin da ya sa ya kawo hadisin ya kawo hujja eh in duk duniya ba su da hujja sai shi ɗaya shi kenan dalili ya ƙare yanzu kenan mutanen yaman sai su ce ba za su yi imani da saƙon da mu'azi ya je da shi ba saboda shi ɗaya ne wannan wani aƙida ne na zulunci cewa ba za a karɓi riwaya ahad ba kaga wai ahalus suna ne ke faɗin irin wannan magana ai malam ɗaya ne ya inganta shi ya inganta shi da ilimi magana ya tsari kawai so da an lalata tunanin mutane za ka ce mutum annabi ya ce sai ce to malam ga azumin nan ya zo yanzu yaya za mu annabin ya faɗi magana kana tambayin yaya za a yi kai ba ma guje ne wani ya kira ni malam to yanzu yaya za mu yi ah, kana da wani magana ne akan wannan ya eh hadisi ne annabi ya ce kar ai na to kana son me shago ya ce ka na gani ha Kallon wannan maganan banzar yanzu misali annabi ya ce kar ka duk duniyan nan in sun taru sun isa su sa ka kai in kai mai imani ne amma kai ba ma guje ne sai ka aje maganar annabi ka bi su. annabi ya faɗi magana ka aje sau da wauta sai ne da cewa ake duk wanda ya ba da sadaka a masallaci ko a makaranta ko gidan marayu ba nan nan annabi ya ce duk wanda ya kula da maraya ya zauna aka aljanna ba ana yi amma da yake azumi ne ba ko sisi da mutum zai samu shi ba wannan gafarar zunubin shekara ɗaya ne kawai ko shekara biyu kama ba shekara goma ya kai shiga aljanna ne amma jama'a ba za su yi ba saboda kuɗi ne kuɗi ya fi annabi a wurinsu kalla da kyau da za a ce ba da rabin albashinka za ku zauna da annabi a nan sai ka ce kai anya amma da an ce kai azumi biyar za ka yi saboda shi ba kashe ko kobo sai dai ma rage abincin rana duk ba harkar ta sata ce harka ce ta mai ta tattali za ki kike ta wannan ka kaga madadin ya cefane uku cefane nawa zai yi biyu a rage wani abu shi za fuske ta rigima kan waɗannan abubuwan da zuwa kai aka ce saboda Allah ku kaza shi ma ga falalan shi ba za su yi ba ni ba wanda ya ce sana cin wannan hatsaniya da wannan hayanin na rashin kan gado kana zuwa ka fara wa magana sun ce a ah, yanzu wannan abu ana saba ne to bar shi akwai wani abu yana nan za a abuja na gina sakatariyar kungiya da masallacin juma'a da asibiti da kaza kaga wannan babu sabani ba sabani da Allah kawo dubu ɗari a tura ga akawun ɗin kungiya to ba wannan ba kuma wannan sadakatul jariya ce shi ko azumin na in kayi ya wuce shi kuma wancan yana nan jama'a ba fa cewa muka kara azumi ba amma me ya kawo rikicin asabar bayan annabi ya hana duk shekara sai an yi wannan so da malamai sun isu gaya wa mutane matsayin annaba a wurin jama'a an ƙi saboda cin amanan manzon Allah da cin amanan addinin musulunci da cin amanan alkur'ani da cin amanan sunna da cin amanan Allah da cin amanan al'umma duk wannan cin amanan kun yadda ku zauna kan shi a ce ma annabi ya ce ka ƙibi ku gaya masu matsayin annabi yanzu nan nan shugaba buhari ya ce sak ɗan najeriya da ta yi sai ne to kamata ya ji maganan annabi sama da maganan shugaba buhari haka yanzu ko wanda ya isa ya gaya masu cancanta sanda ya ce sak kun gano nan da ke ku kana taba ba ƙauye wanda bai ma waye ba sai kai musa general ya faɗi to kamata ya duk abin da ka gina wani zaka ce kai ga abin da annabi ya ce kawai ƙaunar wahidan magana ya tsari maya mutane za zama haka wato malam yanzu ba wani bayani na ce ma wani an gaya maka na yarda ne daga aka tambaye ni cewa ba wani bayani wani bayani annabi ya faɗa kawai shikenan yanzu malamai sun ce to da malamai da annabi ga yaman matsayinsu ai malam wani ma ya ce ma kaza ba matsala ba abin da ba ko Allah ba wasu sun ce mai kaza yi yanzu baka ji ƙor'ani dazu wani yana faɗin kaza kan shi ba ko baka ji ba to kuma ku na tsada Allah kina ke ganin mu muka taka abu muka wuce kowaiwayen ta ba mu ƙara yi kowaiwaya ba mu duk wanda za ka je na wannan shirman zai wahala ka ga ya ɗauko zaharar raut fi hukumi siyami yau mai sabta fi gayar alfardi ya yi wannan bayanin zai wahala sai dai kawai kama kame-kame da inda-inda da kwatance-kwatance na rashin asali don mai ba ku ɗauko zaharar raut ba ala hassan ba ya yi ma abin filla-filla ba me a duhu a ciki to ka ɗauko misalai ga sunan halon majara za a gansu ba iyaka annabi ya faɗi amma jama'a ba za su bu ba ƙarara ya fara ba za su bu ba zai ga mutu yaro da a cikin gemu ya nuna maka rigima azumin asabar sai ka ce kai a wannan kes ɗin ka bar gemunka da babu saɓani ko ko wanda yake da sabani gemu sunna ne jama kuna fahimtar wannan akwai sabani sai ga mace ta zo maka da gele jikinta a waje wata na son ta tambaye ka dangane da abin da ya shafi azumi na asabar sai ce ke aje wannan kes din sa hijabin musulunci da babu sabani kan da a hazabi ijma'i ne jama'a mun fahimta kaga mace ta hana mijinta zaman lafiya fitinan yau daban na gobe daban na jibi daban ba a kwanci hankali saboda fitinanta amma tana tambayan wai ta yi azumi asabar ta ji an ci annabi ya hana a ja wannan je ki nemi zaman lafiya da mai gidanki shi babu sabani ai ko akwai sabani tsakanin yan gidanku da yan gidansu akan a zauna lafiya jama'a kuna gane wannan misalan in na bakka za ka iya kawo 320 a kansu shi yasa an mai da malami mashirmanta malaman situation malaman yayi duk abu in ya zo na yayi sai sun zo an sa cikin rikici ba wa yadda ba su yi so su magana da ne ba mun gane a group nan na makarantar mu an ta rubutowa malam a ce wani abu mai shago academy an ta yi a ce wani abu text text ba iyaka an ta maganganu a facebook an ta turo abubuwa iri-iri ko ta ko'ina a kan cewa ce wani abu in teburin nan ya magana na yi da ne banza da su ya wuce ko bai wuce ba duk bayanin da za ka yi shekara da ya kara zagayewa aka irin wannan kada sai an mai don kara yi kuma to ba san darajar annabu ba ne da sun san darajar annabu ko da babu matsala ba san shi ba ne sam sam sam ba san shi ba ne ba san shi ba misalin misalin zakin nan da yaran nan ba san shi ba ne duk wanda ya san annabi ana ce mashi annabi zai ce alal aini warra inda ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa fa'ana Kaɗai maganar mu'mine kenan mun ji mun bi amma su mun ji mun ƙi. jama kuna ganewa Allah ya taimake mu to shine sai mala yake cewa wala taqulanna ghayrahu kuma in ka tashi magana karka fadu wata sabanin ta annabi babban magana kenan kun gane dan wasu na malam ni wannan mu da ku shine ba ku ba ilimi haƙin shi sai ce mai ilimi in gurzo kawai kuka karanta hadisi madadin ku kawo sabanin malamai wani ne yake gaya ma wannan aboki na ne abokin da'awa da ala ku dan yi hakuri in gaya muku abin da na gaya mashi na ce malaman durin uwansu na ce na kawo magana annabi irin wannan abin faɗa a nan sai rike ke cewa uzu billahi ka ce baka da hankali a ce maka annabi ya ce ka ce ka saɓanin malamai Ni ne na sarkin maguzawa sannan ya gane inda na kawo aya ko hadisi za mu ta gaddama ne yasa wa mai shinkafa ya ce ka samu ashar guda uku masu rai da lafiya wanda suka ƙoshi da caji ka zuba sa aljihunka saboda ɓacin rana ya ce wani lokacin ka ja aya ka ja hadisi suka take su to talaka bai san talaka ne ba sai ka zaro ashar guda ɗaya ka jefe sannan zai gane inda ka samu gaba akwai inda aya ba za ta yi aiki ba sai ashar akwai inda ashar ba zai aiki ba sai ka kai samfarin ka tukuna ka sa nauyi sun ji cewa akwai inda ba haka ba akwai wanda aka jami'a jini na ruwana hadisin na ruwana to ka sauke mai naushi tukuna in ya ji ya waɗe ce na gani <laughs> wani kawo mashi maganin malamai ce kai ka san waye annabi ce mu an karantar da mu in annabi ya ce wala ta ƙula gairahu kakka faɗo wata magana wanda ba ita ba to na annabin kaɗai za mu faɗa duk wata magana da take sharhi da fito da na annabi ƙarara ita kaɗai za mu kawo duk wacce ta karo da shi da ita da tusan ƙarni wasu ɗaya ubansa ɗaya za mu watsi da ita bayan duniya mu toshe mu. kada ya shafa mana kwalara duk wannan maganganun da suka saba mana annabi ba su suka haifar da irin waɗannan bidoyin ba a ce annabi ya ce ka ce wai wane ya ce nan imam malik yake ce maka duk maganan ta saba ma annabi kai jifa da kashira bayan duniya Ya ce ira sahal hadisu fa huwa mazhabi ce kowa ana ɗaukan maganar shi inda ta daidai ai watsi da wanda ba ta daidai ba Ya ce na annabi ne ake ɗauka duka Ya ce illa sahiba hadal kabar mali ce fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama inna ma kana muballigan an rabbihi annabi ne fa mai isar da sako a madadin ubangijin shi fa <laughs> jama'a kuna ji shi ke isar da sako a madadin Allah hai akwai manyan maganganu a cikin karatun nan na yau yanzu kana malamin da yake isar da sako a madadin Allah sai dai isar a madadin annabi amma in ya zama shege dan masara ana goyon shi yana gemu sai ya ɗauko wani magana saɓanin na annabi ya gina ya yadda na annabin to kaga asalin shege dan masara kenan shi har ya wuce uwan shi duk ko uwan daga tana goye mai gemu to asibiti za ta kai shi don ko bai da lafiya yanzu inda ha wato ka gane misalin ya gane kai mai gemu ai inda ka ga mai gemu an sa mai majanyi to an sa matsala wallahi an sa matsala to ana ce maka annabi yana cewa kana cewa malam wani ya ce saboda kai taɓaɓɓe ne saboda kai motsatsi ne saboda baka da hankali saboda baka da lafiya baka san me kake yi ba jama'a mu aka ce mana annabi ya ce ko to magana ƙare wallahi malam magana ta ƙare sai za ka ce sun kana neman ka cuce su ka ce masa annabi ya ce Allah ka ƙaro masu cutanmu da cewa manzan Allah ya ce amma fa in ya inganta kaji matsalar mu kana kawo mana hadisi sai mu ce mana mu ce maka ya ka ya inganta ainul isnad bayyinu lana rijalakum al isnad min ad-din inda bayani makarba in babu addini mu sa kafa mu hankali al'umma annabi kun fahimci wannan sabbin mai hankali ya gane wannan kuma ya natsu isa wannan babin akwai manya-manya maganganu a kan shi kowa ta an gyara zaman shi Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba mu tashi inda ma da ya ce wa kada zakartu wa kada eh, fi babi tafsirin hadisin nabi za mu tattauna wannan insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum